labaran mu na yau talata ɗaya ga watan agusta na shekara 2017 a ci gaba da wasannin da ake na sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa kafin fafatawa a gasar league league na kasashe daban-daban a yau za a gwabza tsakanin kungiyar kwallon kafa ta united of manchester da fleetwood town sai kungiyar kwallon kafa ta wotin za su fafata da forest green ita kuwa bonnie za su barje gumi ne tare da celtic figo yayin da botin albion za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta leicester city Wacin Albion kuwa za su fafata ne da Varo yayin da Borussia Dortmund za su fafata da Atlanta yayin da Altona 93 za su fafata da West Ham United. Stuttgart kuwa za su ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town yayin da FC Fowler za su fafata da Stoke City za a fara wasannin ne tun daga misalin karfe 4 na yammaci a yau har zuwa karfe bakwai saura kwata har zuwa karfe takwas saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad a wasan da za a buga na cin kobin audi na shekara 2017 kuwa a yau din kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta napoli ne da misalin karfe hudu da minti 45 na Najeriya sai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich fafata da kungiyar kwallon kafa ta liverpool da misalin karfe 7 da rabi na dare agogon najeriya niger kamar da kasar chari daga nahiyar turai kuwa za mu tsallaka zuwa nahiyar afirka ne a nahiyar afirka za mu leƙa tarayyar najeriya a bangaren nigerian professional football league na shekara 2016 zuwa 2017 inda a ranar lahadi da ta gabata 30 ga watan yuli na shekara 2017 an fafata a matakin wasan mako na 32 ga yadda wasan ta kaya kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares a bauchi ta samu nasara akan sunshine da kwallo biyu da daya alkanami kowa kuwa a gida mai duguri ta doki akwa united da kwallo daya mai ban haushi nasarawa united a nasarawa ta samu nasara akan neja tanazar da kwallo daya mai ban haushi abia warriors a gida ta yi kunnan doki ta tashi canjaras babu ci tsakaninta da Fine uba gombe united a gombe ita ma bata ji da daɗi ba inda suka tashi babu ci tsakaninta da lobby star plateau united a jos ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta shooting star da kwallo biyu da nema yayin da ehimba ta samu nasara akan kano pilas da kwallo ɗaya mai ban haushi ramos a gida ta sha kashi a hannun mountain of fire a miracle yayin da katsina united a katsina suka tashi canjira su da abs biyu da biyu yayin da inugu su ita ma a gida suka tashi babu ci su da rivers united inda har yanzu kungiyar kwallon kafa ta plateau united take mataki na daya a teburin na nigerian professional football league ta shekara 2016 zuwa 2017 a mako na 32 inda take da maki 58 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta mountain of fire tana mataki na biyu biyu ne da maki 55 aqua united ta samu nasarar hawa na uku da maki 51 inda a kasan teburin masu tafiya wasan kasa da premier nigeria kungiyar kwallon kafa ta abs abubakar bukola saraki suna mataki na 18 ne da maki 4 gombe united a gida ta buga kunnen doki tsakaninta da lobby star inda take mataki na 19 da maki 37 ita ko remo star inda aka shata a gidanta tana mataki na 20 ne da maki 29 ranar lahadi 6 ga watan 8 na shekara 2017 za a buga wasan mako na 33 a bangaren nigerian professional football league na shekara 2016 zuwa 2017 idan muka leka hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da ta kwaranta ta west ham united sun fada sahu ɗaya wajen zauracin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona mai suna thomas bamalin wanda ya rage shekara biyu ya karkar shi kwantirakinsa a kungiyar kwallon kafa ta barcelona leicester city ta ce tana da karfin gwiwan sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta super eagles na nigeria mai takale da kungiyar kwallon kafa ta manchester city mai suna kaleci ihenatu shi mai horar da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid diyago simoni ya ce yana shawarin yiwuwar dawowan diago costa zuwa tsohuwar kungiyarsa ta atlantico madrid a farkon watan janairu na shekara 2018 mai zuwa da zarar an bude hada-hadar 'yan wasan kwallon kafa na duniya da yiwuwar dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester united fellaini na iya barin kungiyar a watan janairu na shekara 2018 mai kamawa ganin an kawo dan wasan tsakiya na chelsea mai zuwa ne matis a kungiyar ta manchester united huta lafiya